Haka studio kalanku kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Kasashen duniya na bikin ranar yau da aka keɓewa mace bisa taken fasahar zamani a cewar Plan International Niger wannan zai taimaka wajen rike mace a makaranta. haka kuma muna tare da ra'ayoyin 'yan nijar da suka halarci dandalin afirka da faransa da ya gudana a ran takwas ga watan oktoba a birnin montpellier na kasar faransa sai kuma cikin shirinmu na musamman za mu kawo karin haske kan hanyoyin wakilci kan wasu abubuwa a nijar a cewar tanitan doka kasar mu ta nijar To madalla yanzu ga labar naku daki-daki duniya na bikin ranar 11 ga wata Oktoba a karo na goma na ranar ɗiyamace bisa taken lokacin fasa'ar zamani fasa'ar mu a Nijar a cewa daraktar bunƙasa tsari da jan hankali a Plan International Nijar fasa'ar zamani na yar taimaka wajen rike ɗiyamace makaranta Madam Musa ramatukan a cikin rahoton rukayatu Abdurrahman. A travers Ta hanyar fasahar zamani, yara da manya, musamman 'yan mata da muke magana a kai a yau, suna samun labarai da ke da mahimmanci da ma'ana. Suna da damar samun albarkatun da za su ba su damar zufafa abin da suka koya ta hanyar makaranta, littattafai da sauransu. Suna samun duniya a kusa da su ta hakan. Yanzu abu mai mahimmanci shine amfani da fasahar zamanin nan ta hanya mai kyau, kiyaye aiki da ita a kowane lokaci, gujewa wasa da sanin a wane lokaci ne ya kamata ya yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani don koyo, sani kuma kuma lokacin da ya kamata ka saurari waƙoƙi da sauransu wannan ne kuma ƙalubale in kana matashi ana wasa da wasu abubuwa amma a ƙarshe ana iya cewa fasahar zamani tana kawo gudunmuwa mai ƙarfi cikin taya 'yan mata koyan abubuwa da yawa. permet d'apprendre beaucoup de choses An kammala taron nahiyar Afirka da ƙasar Faransa a ranar Juma'a a Montpellier na kudancin Faransa ɗin wakiliyarmu ta musamman ta tattaro mana a ra'ayoyin 'yan Nijar da suka harci, wannan dandali Abdomani Abubakar ɗalibi a jami'ar Yamai Ahmadu Anje ɗan kwangila da kuma Halidu Mamman daraktan gidan kallo na Mize Buba Hama a cikin rahoton Talata Abdu Bahar. Gaskiya matasa ya kamata su farga bisa mahimmancin sanin waɗannan kayayyakin al'adu na ƙasa. Sanin kayayyakin al'adu kamar sanin al'adun ƙasa ne, saboda ƙasa da ba ta da al'ada kamar mutum ne ya tashi da sassafe ya fita tsirara. Ba za a samu sauyi yanzu yanzu ba. Akwai sauran aiki a bangaren Afirka da kuma a bangaren Faransa. Dole sai mu Afirkawa mun fita daga halin neman agaji. Sannan Faransa dole sai sun canza yadda suke kallon Afirka. Wato kawai nahiya wadda ya kamata a taimakawa. Ya kamata a faɗi cewa kayayyakin al'adu na ƙasa mallakin ƙasa ne ta wacce hanya waɗannan kayayyaki suka fita idan kuka ɗauki misali niger har yanzu akwai buƙatar gwamnatin niger ta maganta cewa a cikin waɗanne gidajen ajiyar kayayyakin tarihi ne ke akwai kayayyaki na niger da waɗanda take son dawowa da su. Tsara wani shirin aiki da gabatar da rahoto na kimantawa na 'yan majalisa kan tsaro shine tsakiyar wata haɗuwa ta kwanaki hudu da aka fara a yau a nan birnin mai a ƙarƙashin jagorancin da musamman ma musanya za ta biyo baya da za taimaka wa 'yan majalisa masu ruwa da tsaki ta fuskar tsaro da kuma masana gano abin da ke hana ruwa gudu wajen tafiyar da aikin sa ido a bangaren tsaro jolie ruth moran wakilar da kafa a cikin rahoton muktar hamadu Ta fuskar gudanar da harkokin tsaro, akwai manyan masu taka rawa kamar 'yan majalisar dokoki ko wasu masu taka rawa da ke da nauyin kula da bangaren tsaro Kenan su 'yan majalisar na da hannunsu a ciki, amma ba su iya aikin su kaɗai. In dai a wancan bangaren ba a samu sa hannun jami'an tsaro ba. Amma abin da muka lura da shi tun da muka fara aiki a cikin wannan haɗin kan shi ne a wani bangare jami'an tsaro sun tattara waɗannan batutuwan shugabancin a wajensu musamman in aka lura da yanayin tsaro a cikin yanki gudunmuwar tsaro da na jami'ai ba su ga isa kenan dole sai an tsananta batutuwa bisa kan shugabanci na gari na wannan sha'anin tsaron kuma su ne waɗanda abun ya shafa a farko don maido da maktabarsu sannan don karfafa yarda tsakanin jami'an tsaron da al'umma kenan ba mu yi wa kanmu tambayoyi bisa kan shugabanci na gari ba akan wannan sha'anin tsaron makamai kadai ba za su isa ba don ganin bayan wannan rashin tsaro Fassarar Samira Rafi shekaru 34 bayan kisan gillar Thomas Sankara tsohon shugaban Burkina Faso a ranar 15 ga watan Oktoban shekarar 1987 an buɗe shari'ar a yau da safe a babban birnin na Wagadugu. Ƙungiyar Rifad ta bayyana farin cikin ta game da wannan muhimmiyar rana, sai da Abdullahi shugaban Rifad a cikin rahoton Asman Shina. Wannan shari'a kilatatta ce, za ta mai da hankali ne musamman a matakin ƙasa. Alkali mai bincike ya nemi a ɗage shinge dangane da bayanan siri na tsaro akan wasu batutuwa, sai dai kash hakan ba ta samu ba. Amma duk da haka wannan abin tarihi ne da ya kamata a yi alfahari da shi, wanda kuma ke jan hankalin mutanen da ke ƙulla maƙarƙashiya ko ya kasance suna kan mulki ko kuma a wancan bangaren, tare da tunanin cewa warware rikicin siyasa dole sai ta hanyar tashin hankali kuma suna iya ci gaba da aikata rashin adalci saboda suna rike da milki muna tsammanin wannan ba zai hana a kawo haske a game da wannan lamari ba muna tsammanin wasu da abin ya shafa a burkina faso za su yi bayani kuma za su faɗi gaskiyar abin da ya faru a ranar 15 ga watan oktobar kuma saboda mi hakan ta faru Ƙasa da ƙasa ta sallace ranar Lahadi goma ga wata Oktoba a karo na goma sha tara ranar yaƙi da hukuncin kisa bisa taken mata da hukuncin kisa gaskiyar da ba a gani. Shugaban ƙungiyar yaƙi da hukuncin kisa Garba Illo Almoktar ya bayyana cewa suna cike da ƙoƙarin domin ganin an kawar da hukuncin kisa a cikin rahoton Michel Deji. Tun shekara da goma muna wayar da kawuna bisa kan zartar da hukuncin kisa. Idan aka ce hukuncin kisa ana son girmama kundin tsarin mulkin Nijar ne da ya ce a ayar dokarsa ta goma sha ɗaya ɗan adam yana da mahimmanci gwamnati tana da nauyi na kare shi. Sannan kuma akwai ayar doka ta goma sha biyu da ke cewa kowa yana da 'yancin ya yi rayuwa. Akwai kundin shari'a da ya yi tanadin wannan hukunci. kuma ka ce shin kundin tsarin mulki za a kare ko kuma kundin shari'a inda alkali ya zama masa tilas ya zartar da irin wannan hukunci na kisa kun san niger ta ɗauki ƙudurin doka tun a shekara 2016 da ke hana hukuncin kisa amma ta amince da hukuncin zaman kaso na rai da rai sai dai duka da haka niger ta zartar da irin wannan hukuncin na kisa ga mutane biyar cikin su har da mace mai shekaru 30 Duk da game da wannan rana ta ƙasa da ƙasa ta yaƙi da hukuncin kisa karo na goma sha tara ƙungiyar Reprodev ta gudanar da ayyukan nishaɗi ga 'yan kaso na gidan kasan yarin Yamai a ranar Juma'a takwas ga wata Oktoba da ya gabata. Kaftan Futa Abdulrahman shugaban gidan yarin Yamai ya yi bayani kan wannan mataki na nishaɗi zuwa ga 'yan kaso a cikin rahoton Olivier Asguavi. Euh, Wannan aiki da muke yi aiki ne da ya shafi kowa a nan gidan kaso na Yamai. Babban mai kula da gidan kaso shi kadai bai iya yi komai ba tare da taimakon ofishin ministan shari'a ba da ofishin ministan cikin gida da kuma babban kwamanda na gardu National. Ina ganin gaskiya zato da hukunci na kisa na bayan nan shine na 21 ga wata Abril a shekarar 1976. Sai dai ko da yake an zarta aiwatar da hukuncin kisa amma ba aiwatar da shi ba duka shekara shugaban kasa tare da shawarar ofishin ministan shari'a yana sa hannu na yafiya ga wasu 'yan gidan kaso inda irin waɗannan mutane da aka yanke wa hukuncin kisa suna iya amfana da wannan yafiyar akwai 'yan gidan kaso da aka zartarwa hukuncin kisa da suka ga hukuncin ya dacewa da ɗaurin rai da Ma'aikatan kwamitin kare hakkin ɗan adam na CNDH sun shirya wani bikin bankwana a ranar jiya domin karama kwamishinonin masu barin gado na wannan hukuma Dr. Talibi Hamidu Musa, mamba mai barin gado na wannan kwamiti na CNDH a cikin rahoton Michel Deji. Mun yi aiki kamar muna a cikin iyali, inda bayan ƙa'idojin tafiyar da aiki, mun yi ƙoƙarin yin wani tsari na aiki da ya ba mu damar kai ga sakamakon da kowa ya sani. Muna alfahari da wannan ma'aikatar da suka kama mana a cikin wa'adin mulki biyu. Akwai waɗanda suka yi shekaru takwas, a kowane suka yi shekaru hudu. A cikin wannan wa'adin mulki biyu ya dafa mana a cikin kowane fanni. Muna fatan sa'a ga sabuwar tawaga mun buƙaci su ɗauki aniya irin wadda suka samu tare da mu saboda ya shafi aiki ne ga ƙasarmu domin bunƙasa kare haƙƙin bani adama mun buƙaci wannan sabuwar tawaga ta yi koyi da mu ta yi aiki fiye da abin da muka yi A cikin shirshen gasar ƙwallon ƙafa ta duniya Qatar 2022 Mena ta sha kashi gaban fenek na ƙasar Algeria ci shida da ɗaya a ranar Juma'a a filin wasa na Bilida. Gobe da misalin karfe hudu na yamma a Stade General Sani Kunce za a buga wa wasan gida. Masoya Mena sun haraba da ra'ayin nasu a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Ba iya farawa da sakamako ya kamata mu fara da aiki tukuna domin kai ga nasara. Ina jin mutane da yawa suna cewa za mu ci kwallo. Amma a zahiri idan aka dubi tsakanin Algeria da niger a fannin kwallon kafa akwai tazara sosai. Mu 'yan niger ne muna alfahari da haka. Muna fatan cin nasara. Amma ta yaya za mu kai ga cin Algeria? A rika yin wasa da matasa a keɓe tsofi a yi tsari na shekaru goma domin a samu ƙungiyar 'yan wasa ta ƙasa mai ƙoƙari. Za mu kara da ƙasar Algeria wadda ita ce ƙasar Afirka ta farko a fannin ƙwallon ƙafa kamar yadda hukumar FIFA ta nuna. Nijar wadda matsayi gare ta na ɗaya kenan. Na biyu idan za a zo wajen mu a yi wasa akwai matsalar lamba daga 'yan ƙwallo. An riga an ci su shida da ɗaya a dai ƙoƙarin taƙaita ɓanna abinda muke so kenan wa ga shiga gasar cin kofin duniya yanzu ba shi ba ne amma muna buƙatar samun ƙungiyar 'yan wasa mai iya zuwa gasar cin kofin afirka kasar mu na musamman mai gurbi a cewar tanade don dokar Nijar na iya ɗaukar salo iri daban-daban don haka alal misali wakilci na iya ɗaukar siffa da dama musamman wakilci bayan mutuwar wani wakilcin yarjejeniya da ke bukatar shaida a shari'ance da kuma wakilci mai kama da matakin shari'a Juju Goje Maimuna Gazibo ta yi wa Bilkisu Hamidu karin han bayani. Yau za mu taɓo batun wakilcin dukiya, amma da farko me ake nihi da wakilci. Wakilci shine kwangilar doka wacce ake fikira da kwangilar ikon juju wacce ke ba mai ita damar yanke hukunci da sunan shi. Me ake nuhi da wakilin dukiya? Wakilin dukiya mutum ne ko na doka wanda ke da alhakin gudanarwa da sarrafawa har zuwa wani ɗan lokaci ko wani bangare ko dukkanin dukiyar mutum a madadin ɗaya ko dukkanin magadansa. Wa yadda ce zaɓi wakilin dukiya? Duk mutumin da ke da halartacciyar hujja kuma mai muhimmanci. dangane da ɗaya ko da yawa daga cikin magadan zai iya naɗa wakilin dukiya ta hanyar shawarar da ake iya yankewa bayan wanda ya bar gadon ya rasu. Magadan bayan sasantawa tsakanin su suna iya yanke shawarar ba da gudanarwar arzikin ga ɗaya daga cikin su ko kuwa wani mutum daban. A nan ake maganar wakilcin amincewar bangarorin. Wakilcin ya ɗauki nau'in yarjejeniya tsakanin magadan kenan. Juju yana iya yin aka samu rashin jituwa, mummunan gudanarwar arzikin ko kuskuren ɗaya ko da yawa daga cikin magadan ya iya amshe wakilcin dukiya ana nufi a nan kenan da wakilcin shari'a. Menene aikin wakilin dukiya? kuma wakilcin kala nawa ne. Da farko wakilcin da ake baiwa wani bayan wanda ya bar gadon ya rasu ya sha bamban da wakilcin da wanda ya bar arzikin ya ba wani kafin ya rasu. Saboda na farko da na zana ba wasiyar mamacin ba ne in yanayin ya tilasta magadan za su iya yarda da zaɓin ɗaya daga cikinsu ko kuma wani daban don wakilcin arzikin hakan yana iya yiwuwa in misali magadin yana wata ƙasa zai iya wakiltar wani don kula da dukiyarsa wannan ya shafi kuma magadan da ba su da damar kula da arzikin da kansu. Wakilcin shari'a shine wanda juju ya bada bayan rashin jituwa ko kuskure cikin gudanarwar arzikin na magada. To duka duka ina ganin da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu barin barko da Malama Hadiza domin ta gabatar muku da labarinmu na zabarmanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.